salmanu farisi radiyallahu an nga chinir pediya hey abara persino abara iranienu iriyo ira boro de hongu bar jirsi irsin na baru hay karkin teno iri katanga teno kari para nanu nanun kaka mai bere yuba kan nani nsu hini kadari ngan debi da de yano cin terin zarbaniya cimbinen ngan hunu kateya faji tutu gono da su bankai ka borodi bine ka kan na hin ka dari in kai ko cere ha me anan tontona siyo yahudiyo ya ya rakaci se in kuna iraniya fo kan ga ce salmanu nga anan no siyo bari o bango don suga azansiyo be borodi fa aka kan sei el nor pe pe be ri fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha heularonon nga sammanga ka na soja yo kano kodi soja yudi wama ya'lamu junuda rabbika illa hu me agur ke soja yo be sedenga de soja foyono ngaya be malaika no awo hambure haya foyono sendi de dum mo yeni dum mun tefono zanga sini ya gona kuna mbongo hanga mo ka hedi ntama yunya yo no abu sufyan ki bosio de no su sei hai sei ngana bukache mare se makka kan bine sai ka be ni nga annabi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wa bai za ho iriyo na makka ce firiyo mari hongu a be ni noya la kar kan yo terse makka ce firiyo sen ni kuna marsaliyo na yahudiyo bin ni no na waya cinni annabi duka ce la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraidah borfo masula sar jingari sai da quraidah yo farani ngano yahudiyo ngene Eh, fute tonni fo kance banu qurayda ido mun bara fute hinzano madina kuna ka ndon huneyo banu qurayda banu nadiri na banu qainuqa banu qurayda idi ngeyana zammadi teya andem ci irin zummun farani ngan zummu ka kwe kan kwekwera ngan na kpara nam nkuna ngmene gbajima beri beri yo zangan baci sofiya ababe kan ga ce hoyeyi ngan duwo ka na kamegora ga kan ngano ngayo ba an hukunci tango sai wato na fi so juge au procureur ka charbine abatunu njijeo ngachi mba nwino ndon tama za ngachar machi ba to kan balal voisin ya iri man ko sun de makpara nam ngachi no wino ngan nan beri nkuru lahara plus de 80 mbisa boro waku da amani kabuyo noya الكمال نبون كان نعم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون هم خالدون الله إرباتي لبئس ما قدمت لهم أنفسهم هاي كان جناني مبونغويو سي لا هراو أميري إرباتي فون جناني مبونغويو سي نغاتي أن سخط الله عليهم نانو iri kpe biriŋe ka agum bato hara nari kpe me ceji alfayo de bora du kari kpe mɛ ceji ana bara zanga musumma na koro banna banna kari mo di sori ba mɛ nari kpe me ceji eh mbire to biriŋe yo kan gara hambongo se ka jinani lahara iri kpe bi sa ameri wa fil azabi tori mbe jahannama ngene adaba kuna hum khalidun mbara dawamantenu nkuna ba fosika irikwe bine ka zummu a cine kuna bere anci ana ngane kosu nkuru bara ni nenzinu irikwe marciyu walau kanu yu'minuna billahi wa nabiyyi walau kanu yu'minuna billah den bongo musomma don bara borono ka ncimino yo karikwe bara fo wannabi nga muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abaral kwe ngmanan debino wama unzila ilaihim mattahazuhum wama unzila ilaihim nga yei ka cimino haika nzumanin sese haifan nzumanin se nga no attaura dem musomma don na attaura bongo tontonu ka cimmani mattahazuhum awliya walakinna mattakhadhuhum awliya mbina don sugunci kpasiyo bere ba kan yo nalla mba yo siye alliance ma bon walakinna kathira minhum fasiqun walakinna kathira minhum amano di tila yo yahudiyo nkuna tutuma de barano fasiqun hini hunuriyo no boro cene cenkuru dimiyo latajidanna ashadda annasi dawatan to itago bisa nga itago ka ilnor peci latajidanna ashadda annasi adawatan ladina amanu wal ladina ashraku lalle lalle boro kuna wo kayo mutu silama henno kabiya yahudiyo na torute kpeyeno ŋoyo no shirikuteriyo ŋoyo no cheferibiyo ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى اها تو يامبا يارا كدوا بوروكو وكايو ام تركوتيو نانو ام تركوتيو نانو نو باكاسين تشينا كنا ngoyo no wokayo choro di bara nchi inna nasara iri نصارى baral mino wo kayo na nabiyullahi isa mina ndebi tereta kayar danna adiya tere safo na nomao mao be kweyo chi asabu hununo nungu hinka para ka kunan na annabi isa hay para di mano nasira nasaro ga chen nazareth da yawo wokayo na mani, nga yahudiyo gun cen na fara di ma koci na nasira borono afo ma'ana hin kante nga saka nabiyullahi isa alayhi salamu ci a borose man ansari ila allah meyo ya bakan medamase irin boroce kakpen na irikwe guda fo ga qala alhawariyun irikwe tamfoyo gonon barabor woycinin kano nkpasi tere bara no kpasi tere fo ka o nsu tun na chere hali tese coro tese no zanga mbachi ngo na werengu dan ka de hije gono nchin yaye ka ma yaye ta ta ta ya coro bara mmene la wani hoyo mo ya sifo nindi do no coro na kameza kachi nahnu ansarullah iri yo bara kamedam kweyo no iri kwen mana dini mo jine kweyo senni kuna nunkan duwa ma wono ya nguncen na nasara bayu cinni cinni ke kwe do. den zaka annabi isa kan cimmanin du kan nabi isa hayno kpara fo kan cin nazaret ngan zaya den bina zaka awo kan cingoy ba kan abon abongono nduwa man na nasara deidei no to meido bayu cinni do irpe guda fo dhalika bianna minhum kisisina wa ruhban hay fogannano yahudiyo ŋoyo mutu ko mayono bine nno kotoyo nayi betere laro sadi more ŋa yo ngano annabi isa gana kweyo ngano ŋene chrétien yo amisateriyo ŋa hay fogannano ŋoyo nturkuteyo nar yo bakasine coro turkuteyo nar yo bakasine maana mbar amisa amisateri bahini kataniya fayi kan invité maka wa ninna na amisateri no ba hini kan hunan na cere nari kpe hari no kurman duniya nam kasin na certari amma na yahudi no su hini kan huna ka handu dariyu aga nawo ngoro na sara ganna ko gbeite ko gun manar ziki ceji ngmena bongoyo wo kan ka diya mutu ko gun kan kam yahudi no ilnor kwece dalika bi anna minhum qissisina nasaredi sabu gono kana nam coro kasi man naka ka nkuna beikweyo gono ka coro gbeiteno na annabi isa alaihi salamu mene wasisi wasisi fa annabi isa bisa kana munseno wasisi di goro suratu safikuna kal norpechi wa idh qala isa ibn maryam ya bani israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at tawra wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad hongo kafaji mene al ummasi رسول الله صلى الله wa وآله وسلم ساكا نبي الله عيسى عليه السلام أتي أبروس نو بنو إسرائيل وبيفكا هيو diano إلكمني أبيني diya tere su bi diya tere yo kakau ba cene cene balmon mojine kamme labari kano gonu ka banu no ngaya ci borfo ka ka ngaya bar kurdiya tere mewi amano ahmadu ahmadu largu cine kuna mano nga yara kabala verbe conjugué au présent de l'indicatif nga non boromati ba ahmedu asabu den ci asabu sen maci alhamdu sabu yo lillah abaral kemene to de ya au lieu mana di mo bara ya ahmadu kan tunu nga na yeti na hebreu cine ka asabu asabu mososo marasa mo boro che jiwa sasa wan kuna ibonjo jiwa borobo tama zanga den di chinenu sai ma fasara ji wa da ya ba zanga akwai ma ji wa ji ji kwa ma wa abin na ci hai nufina hausa cine kuna no ma o gonu ji wa tarkun tenon to marsa nan ka a sai amano ji wa nga ngai vonjea nga nci tarkunte olio ma hantum jiwa nga ndam tarkunte sadi boldi nga maruka ka kakaci ba haino jiwa kanci ma ma damdi mace wa to abori den gura gwan to mace aw haina di jiwa tarkunte na dia maino tarkunte di jiwa maino jiwa tarkunte amma kan na traduit kan na ceji ma fasara abeni ntarsidona to aman kuna wo ka kwe gumbe na bon kani choro dino qissisi ni o choro be ka borojina aganna amena lu umma dimballano dem be ka boro deidei fona kanna mbe de bor fo ba masa gidigidi no chino ah bushi go suru wana mun man no hanga kama fa burodi gonnan labari tori peci nkuna borzango ya gonono aganna non banu waruhbanan nan kuna wo ka yo coro kwe ko bara pretre yono ba sa fo coro gono to bi kuku kuna no zabi no fa har ka ka din namo so so aben na tamam ba to ko di baru no na de ba sa fo wurudu wada da fo non cindo to bi beri fo no zabo ngo hari che ngana de bo bibirin na ho ngene yo de nor cheji kwe beri yono ba bi na bi di yangun hansinu ma el nor kwe je yakuluna amwalan nasi bil batil ko onu bon ngonon gon ko gun hansinu nor ngaya iri mambe na shiriya il nor kweci borzengu ye gunun kuna wa annahum la yastakbirun boro kan tabiya kwe ko baraya ngano no dia iri e hansine arsilamu yo kuna bongo yo nchinko gun zamman naya pretri hin kaka no para bongoro arsilamu yo bongo kaka gora bugu mamma maham mafaraha mavideoza mafotoza hey kasewi group yo kuna yano bina hin kate anno mane arsilama yo bongo invité ama a che a fu ma ngama ma hanga ma farha chere huno ka gono ko tedi a gai kabaran natur no amma ngonna natur hinkante fo ngano ifo zamani o kuna mabara haikan na wo kayo na chomo lele na radio jahili o mace ba kura fono kwe guda fodi no ri cheji kachi ba no na hiniyo zamani mani hiniyo di kuruma na ka kwe bongo wido rom na sace kwamitin ga ciro madalla asa de rom na rukuru gare a ba hin foyol zamani ba hal de ka faltani ni ana bara ya ba men na silama tere ko ton gun tonu no nde bara boroka mbar silama yu iriyon nan labin ni be teresi ba kan su guri yarda alfayo abani amane na gun yarda wu erkeci walan tarda anka al yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum bana ko kwe ciyama yahudiyo na nasarayo na yardan sai da to kan nan mene tam ka huru mene kuna hanu kan ci kretiye to hendi no ba yardan ni amma da ba ka sai no ban na ci la hin ka bani ma da man da barar silama ngan hunu yo boriyo irko ya malchar silama circiu wa annahum la yastakbirun irko asabun sai kace wa annahum la yastakbirun ngandu kabara borono kan sinna hine nsi na jiriman kai nsu di mbongoyo ne eri kwe iberi ana yahudi banna feri kati jiriman kai ya nam yahudi yo nhungu mandibita ya to yahudi mo ngwene na chase mamachi kato mai kato walladina ashraku wakayo kayo kwe kubara toriyo no mbota shirkuteriyo no azin na kpei ɓeera alfayo goba jirman kai ba nuna masa safa goba jirman kai ba totoyo baka sida bon dieu na kpei ɓeeri se goba adu kana bara badara no ɓe fa anam wato shirkuteri ago na jiriman kei hani kurucere dieu no kan ŋa na pouvoir fo kan sinna ŋa go na ko fo ka boro ni sinna domin ifo ganna ana zama mana zan buku buku se a haifo yo tete ko haifo yo cici to aganna no de apena na dun do jiri maka abadi sanci mete na kai be risa na tabani wato tabani yo marsa man tabani da nan tabani ni nga tabani dibi ne bara haika tabbata domin lor pece wa man hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah borma suka tama den ta su te den ta te makacin kacin tante sen nan ngamana izini da rikwaya na hini no wallahi goba tante amma mo bai ka date a hinikate to dai a daten a tani sai maka gari borocin ni den da hona ci ba sai mani aka gungun a bozi bi fo ngan nan mane ne ka ca badi a bozi di diano aga na su ba na waya da ka haifo ce jiyo da ya fedi no da ya gbai dofo no ngari bongo haniya ma patron haniya tamma kawunu ifo no bano wa ba kaza kaza no amme na ma koyo se dede boro de huro kuter gbedo o di o wa haniya tamma kama na zanji wato marse go ba ngado jirma fono nga nga asu ba bere ke dodo wa yeso ntope asu ba besere wa libere de ifo aba wa ba bor'o to baboro toyo gbedo di no awin toyo di no wallahi de go ba huro nga nga be go ba no no kuru nam no ya chap kama nara ata ma jiri mara su ben hamburara doman su ka choro chuta tol nor am sa terio di choro si na man kai ama no diya shirku terio na yahudio eri jiri man kai la ro kwino to alfayorin wanne kadi alaka beri gono tibukayo na yahudio binni aga nan kurpei pe ko barno gunde konno nan bara man kai peyu alaka fa ya goron binni ngaya ya ci goba maci goba no be mana do asiri yahudiyo don yahudiyo ngoyo ya na goba tere tilo di kari kundiyo di ngoyo ka nan kari kajisi tibu kayu se irpe ma torse sari ka kayo nar silama tere to ko fa ka karu kara barat silama yo irguri pe ngare irpe mangomini kokore hen non nar silama tere irikpe masuna mun gbai di maboril se bere iri man dendeni awirin huro awirin kwe kan gari kaci riba haifar kai masu terse zanga Allahumma ya rabbi amin nam wa sami'u ma unzila ila rasul irikpe yace wa idza sami'u ma unzila ila rasul no di amisaterio di zanga yo nan mane pretrio katontonu nan mane beikpe yo ka nga nabi isa mane wasisi di irikpe ci den de ma haifo ka bara irikpe na munna zumanite irikpe diya muhammadun se sallallahu alaihi wa alihi wasallam ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق إن نرقى ترى أعينهم نقوم مويوهن تفيض من الدمع مويو دي غنوكو هلكايا برا برا برا برا برا برا مما عرفوا haifa sabu sen nga ci min arafu min alhaq kasi man na cimi kan duwa ka bai haika ka zummu irpe diya sedi kuna ka boro adongo na haifa bai yo nga ka ma nci na borfo fi son na diya tere ka bongo kana fahima sansa sadi no na zumanite cere se nga kpare na habu da hanga cifo agaha bu tununo nzina tunguboro den dicine agaha mini tununo cifo yeni mahura ga ifa yabo dotu mohunde yaqulun heni di kuna heni di kuna cifo akwai bo heno ko bina jisi heni di kuna cifo yaqulun madukoci rabbana amanna faktubna ma ashahidin rabbana nil norpe amanna iri yol na chimino diya wo diya terese faktubena mashahidin mari damwokayo nseda kuna nan delle nan binoyo nan moyo domin irima ka katata bundari tata bunnar kanme lalle borodi diyano malla sabu agana kwe kuna ne jamal kuruma sasa ha bi ana china fo cino se cina di ta kaya iri bawazu no ba wa surun nari irin surun nano ir kurma surun na cere domin amana no nal tekeno rin toyani del na toyani iri ka ko edu na wayala hara wa ma ala rasul illa al balaghul mubin diya bongo haifona cinni da bisa toyani batume pare del toyani aka abeni ba me hurun harakan borfo borfo gana beran kwe diya ifo kuna hansine gunu nandam borfo fatiyo mene no ciwa se da za abori da na zanga na dini a se wasurun nari wasu no kabiya ci bari pen nadi ya se derika k'a cin ngana sawanu se ba sin na ciri ci yori pen nadi ya ci yunu no bi fajiri ga ha boro ka mbe ka cine kan debi ci dina bara ci yori pe ana ya tere to yana ga coro cine hen kasan na bate bidi nga cino se wo kan gono haifo ka su bori kuna ko bai ka su bori ka su ba gono ya kuna ko kamunan mahunu in su bufa sai dai nana amma wa ka kan ni ngan na jindelen yi turani mbongo sin na wazi fo se shirku in sin na wazi fo se zina in sin na wazi fo se kaza a a tori mame a shaka nuruddin ilpe magan na hunde kaji dan tan macho nuruddin ngasi na wazi fo se chegoba se ni eh eh ni bo ngo na gbe fo ba da na ti chigoba tere man nan ka dia de bo na nam de mete eh eh kam faran na hay hay faran na ni ba hay su ga faran na ni ya bo takiri domin hai gono ko gurje no man hunu halaka kuna rasulullahi ci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hen nano barano zanga boron na hamuni hamunino hunde kondi ka a cinko bibiri bibiri ko felle ɗo yo ceeji aw ɗe sikiri sikiri aw hay ko ka ɗe bara a hinkate an koe susum hen nano bara zagayano ka a guurino an ka kam jiikon no kuna mooga kpabti kpabti yahen nano bara n kpabti kpabti yo ɗi kuna bor foyoŋoyoma yeena a foyoma fitika kam ba bei kweyo bamma temete n sun hinika bor kurutanine kamme da ɗon bara bei kweyo ba hinino ka bor kurtanine kamme da an debi don na gbeydi benani ko da ho wazi don su suɓogononi a woni a ifa ganari cer wasu ase boro tantam yono boro na hinio ka kan bongo seno kana bal deidei ngano wazi gono de boro don keyo deidei no mani wazi hunu ka tekpene wazi sute amma sute no se bor fede ma halaka to de ya boro wo wa mahai ka chorochi iri peri mani de ya nyanze de rika hai fo kari pechi adiachi ma mani irpe mana mangono wo kayo mba tuba ka yei dei kuna wallahi irpe mare tano domin no su bei safono mare tayo no ga gamute ayin kata zafari ma se anta ayin kata lasari ayin kata magarbi wakati kurpe kwa norkwe gunu ba kan da bina wakati fo yara ka ciba cibar sai ka coro di bar wakati yono kan su mare mayitin se amma ba safo inde macine fo kokari ka mare pe na mangono ihen no ko yukuna ka kai la ro ko yukuna da na mare yuta abena goron iri pe mal no bonkan ka boro mare pe na mare yuta haji ma fe fa nan no wa ma lana la nu'minu billah allahu akbar monna be ni seni ba ci wa ma lana meta ter senu la nu'minu billah iri suba ciminor pese wa ma ja'ana min al-haq no. na cimi ka na rigari na ribai ka cimi allahu akbar oh o boromo bai ka cimi non gono koci amanci ba haida si cimi o ta kwe kuna ifo gannan na kamuna dummu cimi di ta yugaya wannan timawa an yi duhilana rabbana ma alkomi salihin wana to ma'u irpe iri kodayi dam yon kwe tere gomini gominiga ما ترسى متدو أن تدخلنا ma'al القوم salihin mari zakadam aljanna kuna nameyo nga cinna boro hen noyo zangari de yawa honne kadiya mani kan ka ŋmarer pema ŋoyo dam seda kakweyo kuna to ifo ganna bi na don ba cimmani basinka ahondengoyo se ka cimino asari kpe iri kodai gonu ŋmene aljanna diga maldam aljanna naboro hennoyu iri kpe materseya فأصابهم الله بما قالوا جنات الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله ما يجب إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة زادوني أنا الجنة قنوه o kana hurara su kpe huru nyongo ŋwene ne nga ya ci jannatul imani wal islam imani nar silamatere de boron na duwa ka hurara ton zamal janna alfayo de boron barar silama ŋan bine kunguyo na imani ni ama hunoyo kane nari kpe tere bara tabinu ar yo kuna wo ka kuru abine na kungun na imani a an sasa wan fono no se susu bantunu ngambi ne na ne ka haikandu iri ya wika kada mun kamme ka duni ngaya anan zarabani na haiwo tikina la karkaran ko dadu abori danadu na wayasi ha de zarabani fo kaka an ki haika bi na don bana irikwe no mazaya no be na la karkani no ya sema ka gari ba me ka nan wannan bere kaci no zanga sin nabiti ni no biti peme imani agate nnadu aljanna yauma la yanfau malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim hene ka noru na koyo sun hamfani sai dai wo ka kan na bine ka kuna lafiya gonu shere tiki ya ba hanfani na a hunu ka lafiya ka si bine kuna me ta ta katen madu aljanna aljanna kuna bine kan bara lafiya mu ne ya gonu a sai nan fayo irin cimino fa cimino di ana boro o kawo iri kai margo mini imani fa asabahum allah bima qalu jannati tajri kaci fa asabahum allah bima qalu hay kan ci sabu seni ngari kwe kwe beri nambana domun teyo kana ebe yo den teri kwe sa bense no tori kwe bense ka ba bense nga nambana ibadu kan banano haji jannati tajri min tatiha anharu jannatin aljanna yo tajri min tahtiha al-anhar kal janna yo di fadama mo mani mani ya zuru fadama yo di iri kayna cine terse khalidina fiha kaci fiha anharu min ma'in ghayri asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharu min asalin musaffa wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin kacal janna kuna wa zurgono ka su felle abinena bara wa moro mbinena kankam howga bere feji maka hancina sedite wano kwe tere kwe ana te nga bara wa demba ngwana yeno yeno dei konno ikonno dei debe debe debe debe den ban ma koko winse a koko gona aljanna kuna ir pe ma terseya ngari ma kwe kani kam yu ka sakusa kuna geyono na kokosono ka susure ka ka abena na ci yu nyayo teyo kwe tere kwe na teya ngabara yu amane kpare amane bi amane chire nkurpe idi ya gona aljanna kuna de chololo no mba de komunte nham non toni asukun hinje wizan ka duniya ngene hinje wi ŋarima yei kammu hari boŋo kaari beyo za dunia bongo kuna ne nyini kati hali o ama amade nan tabata ba tabaci fondi ya kane yo di barangani man hali fogona kane to kanga hamno ambara ŋani na kipu da makuna hali yogona akane to ka de na da mumme abarno zanga kipu gona kuna kipu si a kaaneya ya to hali hariyo din takata yogonu aljanna kuna eri kpeci Abuko ko geyyono asin na maci sonebu yaba a traité jina kadu ka samma a traité ko ŋadima yeyi kammu sadinol norpeci baji gonu baji hamuriyo wo kan na modamagane nsu ka kwe dul iri ñogomendi u il na cin su hural janna n hural janna man sudu baji baji ka kwe hartani ngano bajamuli facoyo ba aa dede bolde bado ba ba jisa kuna ka de don hankoya teme anyanze to agor ko lutunse mbanyaji ni jahannama jina sadi yarda na jahannama gano yo jahannama du kago bamma boro sora ya tiki kaka wallahi sora yo kaka man han tabaka makana dunya na kwebe ra chino ngana tabaka makane ba han foya sadi da ka bal non babol dan jahannama wakati zani ase ga naba jamuri mabajidi ma kenya baji gumba tunyongo duniya ne mene ma nino duniya ne mene adanga nino aljanna mene a kamsino den na hamka beni kaba joburu il norkwece khitamuhu miskun turalal miskiya tuniya fu duniya mene den joburu ni pam sadi morai ngala haramandi nga hamno ko gono yo la kariga nga hamno amo kaniyo anaci ka hortu abe naci fo ba la haramandi kaziye kaziye yo boroga wulla no abe naci moso ma wo ka ko kari ko kparba kari awo ka de marigoyo nde boza ko bere no mbo bere no den na borogunde honne lahara ntama cina boro kaino ya beberi andu ko bajidi wulla madam vitamin kuri aru ko barba kawe bajidi kuna nso to so fa haji awa asa duniya ne o den den hangan ji bankwe to so no san ye kamu cho aga na dem bisa kama to si mutu ko do ti chu bajamulna narikpel janna ngandi ba hay fosu munu oh <laughs> akuri aga gana na pe iberi ami haji ama gonna bere dogo aca gonna a bere do ayo kunar kwe na bere do senite bere do nganol nor kwe ci wala hum fiha azwajun mutahhara weyo kange yogono nindi kan su tabaka kamedi asi nada gun kodan o oh, o oh, susu bono adiya kamediyo nindin sin na kamebira adiyo ahuru kai maldo bonkani eh, alfa muhammadu irko margo min di irko tan fo aciya ba hayfa mon don sal janna kuna haya hinka de ngade do arate if wallahi fo nga ci haya sinte nga maduwa kwafe wanzam no ya ka bogu nga chobu kaduwa wa ka bogu nga kokobe kangase dusum di kuna no nga bogo no ci fo ahinkante ma falta kute ngano anka kanga tatabu ngoy ma kwesinti wayna anufiya وذلك جزاء المحسنين وذلك إلبج نودي بناو جزاء المحسنين ايه nnọta ekwe okuru banana erikpe marigo ميني بناو والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا وكايو انشفري وكذبوا بآياتنا ngan nalime chino yo kaka ukadiya kali yo chorode irisuzano ulaika ashabul jahim nine kweyo na den kali kwe chino adonga koto no seno za ho abereka chino mene de bolo ro bakala harano ko tamaza ngami pa chogono chine dikuna eri kwe masuru masuru anka cha awo o oh, o oh, hai nano shi na nawe fo no fugo wa wahania ate anate ninenze no ya kan ni na dikere a hai kurkukuran no ba haifa sunan abina bo kukuran no cifan mo hinsa kugun gunde ni iri pe ci domun maduwa ku ga zabadi ham domun da ban benan ce fa mbuna a wo sem ma yara kan hinsa kate mu sanani ham wa yatihi al min kulli makan sanani ka to boroma honne zanga ba kabu amojine kamme kamme gumo kamme o banna kamme e il norko wa ma huwa bimayit abine bu. no ɓe den mbu huna zebuno ton suga abu iri kwe masul da mun kuna kan yi dono yal fayo subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hadha wallahu ta'ala